kamar yadda shaidun gani da ido suka tabbatar bayan ma ga rayukan da aka kashe hakanan kuma an kone gidaje da kuma wuraren sana'a masu ɗimin yawa mazauna garin da sun bayyana cewa rikicin ya samo asali ne bayan wani cacar baka da ta taso a tsakanin wani matashi dan kabilar jukun da kuma wani bahaushe a bakin kogi kafin daga bisani kuma hatsaniyar ta fantsama zuwa cikin gari ni mai magana alhaji isa muhammad tella tella ba daɗi ranka dai ta harbe harbe ana ta kone kone ana ta kashe kashe kuma yan sanda suna can suna ta harbi da sauransu kuma dama jiya abin Allah ya kawo saukin shi kuma yau da safe yan suka fara harbe harbe tun farko akwai yaron da ake kiransa horo wani dan jukulawa ya je samu yaran mu hausawa ya je ya tada sana wallahi ya yi masu yi wa yara uku gaba ɗaya huhuda su da wuka aka ce maza an ba su awa biyu su zo da wannan horo su dukulawan suka ce za su so da shi ba su so da shi ba yaro sai samu aka ba shi magani kawai ya zo shi kuma sai ya samu wani dan jukum shi ma sai ya fasa markai. Rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta bakin kakakinta SP Joseph kuji ta fi tabbatar da wannan sabuwar rikicin wanda ta ce kawo yanzu ma tana ci gaba da binciken adadin rayukan da aka kashe yayin da kuma tuni ta kama wasu da ake zargin suna da hannu a tashin hankalin. Ko da kama kusa mutum tara. To wani hali ake ciki yanzu? A yanzu kora ta lafa. Asarar rayuka yanzu ana kan bincike ne ba son yawan mutanen da suka mutu ba ko a asarar rayukan da aka yi. Eh, kira da za mu musu shine kowa eh, ya yi hakuri a zo na lafiya don zaman lafiya aka ce ya fi zama sarki. Ba dai wannan ne karon farko ba da ake samun irin wannan hatsaniya tsakanin al'ummomin jukun da kuma abokanan zaman su Hausa Fulani wanda sau tare rikicin karikide ya koma faɗin kabilanci da na addini batun da masana irin su Alhaji Muhammad Dambura na cibiyar ci gaban yankunan karkara wato Rural Development Initiative ke dangantawa da jahilci da kuma zugin 'yan Ingiza mai kanturuwa. Wasu ne suke zuwa su samu karfin siyasa ko danniya da sauransu da zalunci su sa a tada hankali yaran mu da sauransu tashi su je su yi ta kashe junan su a banza kawo yanzu dai wasu yankunan kudancin jihar taraba na fa neman koma kufaye sakamakon irin tashe-tashe hankulan da ke faruwa batun da wasu 'yan majalisar dokokin jihar ke dangantawa da shakulatin bangaro da suke zargin gwamnatin jihar na yi honorable daniel ishaya gani shine shugaban kwamitin yada labarai na majalisar dokokin jihar taraban ni har yanzu nan da nake samu gwamnati kaga ko da yake an samu sabon gwamnati amma sabon gwamnatin da ta samu a taraba ya kamata ta zauna ta fahimci me ne yake faruwa a ƙasar okari me ya kamata a yi sun je wurin shi sabon aktin gwamna suka ce mar cewa ga abin da muka yi da alhaji garba utc shi kuma ya ce shi bai biya wannan biya din ba su je su nemi hakkin shanun su su je su ta yin abin da suke kaga gwamnati ta nuna a kiya akan abin da yake faruwa kenan. Kawo yanzu dai gwamnatin jihar ma bata ce komi ba game da irin wannan tashe-tashen hankulan da ke faruwa yayin da kona ta kokarin ji daga bakin kwamishinan yada labaran jihar to amma hakata bata cimma ruwa ba. Ibrahim Abdullahi sashen sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.